kanci ya kamata a sa ko wani abu kenan makwabci na da wani haƙƙi a kanka menene haddi na makwabtaka malamai sun tattauna akan haddin makwabtaka wadanda suka ce gida arba'in dama gida arba'in hagu gida arba'in gaba gida arba'in baya amma wannan asar ne duk su tabbata ba domin gida arba'in arba'in haso hudu aikata suna da yawa dari da sittin kenan duk makwabtanka ne yana da yawa kan waɗansu ma suka ce in ana gari ɗaya kawai ka ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da dan Allah ya ce da shi la illam yantal munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati la nughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila la yujawirunaka fiha suka ce zama gari ɗaya da manzon Allah ya da makwabta da munafikai sai aka ce da su makwabtansa daga baya kar su sake makwabtaka da kai ma'ana da makwabtansa ne kenan kafin a saukar wannan ayar ka ko gari dai ne kawai ya hada su ma'ana duk wanda yake garin ku dai ya zama ka. to amma wannan almujawara ce ta babul ittisa a harshen larabci amma dai mujawara wadda za a ce makwabci na da haƙƙi akan makwabci malamai suka ce an gina ta ne kan ka'idan al'urf me muka saba a al'adunmu yadda muka saba wane ne in ne tafiya na cewa na na ne ba za a yi musu ba kowa ya san wanda gidansa ke damfara da nawa tsawon a dama ko a hagu tsawon a gabana ko a bayana da na ce makwabci da kalmar tana gaskatuwa a kansa to sannan na biyu wanda kai na da shi dan ce makwabci na kuma ba za a yi musu ba eh a urfi zai iya cewa haka ba za a yi musu ba amma wanda gidan mu ya kai tsakanin da shi gidan mutum biyar zan ce makwabci na ko sai ce makwabcin mu makwabcin mu kaga ba ka bane ba kenan saboda haka wannan ba ya da haƙƙi akan ka irin wanda gidansa ke dan fara da kai shi yasa ummu na Aisha ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dafa abu ina so in mika makwabta da wa zan fara ko kuma abin ba zai isa makwabta gaba ɗaya ba kila zai iya ba kasan kila za iya dafa roman in na ce da rarraba raba nima ba da komai ko wa zalla ce ibda bi ka san bi man ta'ul fara da kanka sannan sauran <laughs> to ya zan yi sai maza Allah ce ila bihi ma min baba in kina da makota guda biyu wanda kofarsa ta fi dab da taki sai ki fara da shi dan wani abu ya karu a ba wancan ne in wani abu ya karu bai ka ta kai ta don wannan shi kenan جار zukur ba jihar zunubi wa sahibi bil jambi lafazin as sahibi bil malamai sun yi masa fasara biyu wadansu sun fassara shi da cewa abokinka da tafiya ta kama tsakaninka da shi ayarin tafiya kana kan jakinka yana kan nashi kana kan doki yana kan nashi daga nan wurin za ku bama daga nan za ku kaza daga nan za ku muncika daga nan za ku ina ne ko mota ta hada ku kun shiga mota ɗaya kai da shi daga nan za ku maiduguri daga nan za ku yola daga nan za ku mubi daga nan za ku baskira mota ɗaya ta haɗa ku a sahibi biljan kenan to da wannan tafiyar ta haɗa ku a mota daga nan zuwa maiduguri awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ana buƙatar ka wa mutum ihsani ka taimake shi in ya nemi taimakonka in yi shiga cikin wani matsalolin da ya nemi taimakon ka ki taimakonsa sai an tambaye ka kan hakan ranar tashin kiyama waɗansu malamai suka fassara asahi sahibi bil jambi ita ce matarka ita ce asahi bil jambi mace ko tana da girman haƙi kan mutum mutum ya ciyar da ita ya shayar da ita ya yi mata sutura ya lura da haƙƙinta ya yi mata hira ya yi mata ado ya yi dariya da ita ya yi wasa da ita duk wannan tana da haƙƙi kan mutum na ya mata wannan wa bin sabil matafiye da guzurinsa yanke ya biyo ta garinka shi ma da haƙƙi a kanka wa ma malakat aymanukum sai abinda hannunku ya mallaka na bayi sawa'un maza ne ko mata to su ma mutum ya kula da su wajen haƙƙin su cin su cin su sutura su kuma kar ya dora musu aiki sai wanda za su iya kamar yadda manzo Allah faɗa cikin hadisin Bukhari sai Allah sai inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakura na bi waɗannan al'amura a gurguje dan na san malamai sun riga sun yi wa'azi tuntuni kuma akwai tambayoyi masu yawa a ajiye kuma akwai dare na ƙara tafiya saboda haka dai na biyu su waɗannan dai kun ga aya guda ɗaya ce ta kunshi waɗannan tsari na rayuwa ina ga idan mun ce sura kutum za a karanta ina ga idan an ce ƙur'ani gaba ɗayansa lallai babu addini gamsasshe irin na musulunci ko babu addini da ke cike da tsari irin na musulunci wani littafin addini ne zaka dauka ka rinka jin waɗannan bayanan dalla dalla maganar mahaifinka maganar makaucinka maganar matarka maganar talaka a gari maganar maraya a gari duk yana rubuci shi yasa duk inda ko ga an kasa fahimtar musulunci to laifin mu ne laifinmu mu ne ba mu bayyana shi ba bayani iri biyu bayani a magance irin wannan bayani a aikace ta yadda za a gani wanda ba musulmi ba in ya yi mu'amala da mu ya sansani kanshin musulunci tare da mu ya yana da sha'awar wannan rayuwar da ya gama a ciki ya ga rayuwar lallai ta sha bamban da tashi za tsarin zamantakewar mu da matan mu da ƴaƴan mu da shugabannin mu lallai ya sha bamban da nashi sai wannan ya gamsar da shi amma yanzu kash ba haka abin yake ba da yawa daga cikin mu mu musulmi muke zama dan kuka mai jama sa jifa ma'ana sai mai wani mummunan aiki sai wanda ba musulmi bai ga mummunan aikin sai ya fassara cewa musulunci ne ya masa kai ko aikin ka mummuna daban musulunci ka daban ba musulunci ne yadda kai sata ba kai yaudara ba kai zalunci ba kai ne ka je kai sai ka zama fitina ga waɗanda ba musulmi ba suka ɗauka musulunci ne ya ɗaure ka gindi kamar kana da goyon bayan wata aya kan zalunci kamar wani hadisi ya mara ma bayan cikin bukari cewa ka zama zalimi aya ko ba ruwanta da kai hadisi ba ruwansa da kai kai ne ka je kai barnaka da ka jawo musulunci abin da ba daidai ba don haka bai kamata ba maganganunmu ko ayyukanmu su zama fitina su hana waɗansu shiga musulunci wannan ɗaya daga cikin ma'anoni ne da aka fassara faɗin Allah ta'ala rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru ya Allah karka samu zama fitina ga kafirai wato mu yi mummunan aikin da zamu sa ma su rena musulunci ɗaya daga cikin fassarar da aka wa ayar kenan jama'a na tsawaita mana sama da kima a ƙarshe dai ina ƙara godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala bisa ga wannan haɗuwa tamu na ji daɗi matuƙa ƙwarai da gaske kuma ubangiji ta'ala ya sa mu tarayya cikin lada kuma babban abin da ya ƙara bani ƙwarin gwiwa da jin daɗi matuƙa ƙwarai da gaske al'amura guda biyu abu na farko kasancewar mai martaba sarkin goza muna tare da shi tun daga farko wannan wa'azi har zuwa yanzu a gaskiya samun irin wannan a wajen shugabannin mu ba su da yawa wanda ake wannan ni na sayan wazi a kofar waɗansu sarakunan da har in yi in tashi ni ban samu daman ganin su ba gaisawa ma hakika akwai su waɗanda za su tsaya a yi da su haka da sauransu amma ba su da yawa kamar yanzu mai martaba sarkin goza kamar ban manta ba mai martaba sarkin suleja alhaji awwal ibrahim wani zuwa da na yi garinsa haka ne kamar mai martaba sarkin kazore mai martaba sarkin dutse martaba sarkin birnin gwari akwai su da yi waɗanda gaskiya ba su da yawa saboda haka fatan mu ubangiji ta'ala ya albarkaci gidansu da zuriyarsu ko ubangiji ta'ala ya ƙara musu himma da kwazo ko ubangiji ta'ala ya sa cikin zuriyarsu a samu waɗanda za su yi hali irin nasu ko ma ya ƙara nasu don su samu baya ta da tarihin su ba zai yanke ba sannan ba zan manta ba da yadda Um, shi cin imam na wannan masallaci malam ibrahim muka eh, mun yi ta magana gaskiya kusan shekara biyu gaskiya yana da naci Allah saka wasu da alkhairi har kun yi sanin ka da mu har bana so mu haɗu ba tare da na zo goza ba da haka ya taimaka kwarai da gaske wajen zuwa na da kuma dai sauran yan uwa duka kowa Allah saka masa da alkhairi bisa ga kyakkyawan niyyarsa da kuma kwazonsa da gudunmuwarsa wassalamu alaikum warahmatullahi wa an ce da na zauna waɗansu ba su samu daman gani ba yanzu yanzu mu yi tambayoyi zan tashi tsaye na nesan ma ba sai sun yi haka ba sai su zauna kar wuyan su ya kage zan tashi tsaye insha Allah ah, alhamdulillah mun saurari wazi daga bakin ah, Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya saka mishi da alheri kamar yadda muka sanar da gobe da safe karfe 8 insha Allah za a tsaya wani masallaci da ke kusa da tasha masallaci malawa dala daga karfe takwas zuwa tara a ɗan yi nasiha kuma a ɗan ansa tambayoyi malam sai ya wuce gaba kuma akwai <clears throat> wanda za su gabatar da ainihin nasiha kafin zuwa liman a masallaciya guda uku da ke cikin wannan gari na sallar juma'a wannan su ne akan wakallawa mai tambaya ta farko yana cewa shi ya halitta a yi sallah a gaban liman a masallaci mutum ya wuce gaban liman ya sallah a gaskiya asalin limanci lalle ne liman ya zama yana gaban mamu suna baya ba shi halatta yin sallah a gaban liman sai in larura ta kama larura shi ne ta yadda bayan liman ɗin babu riyar da ya sai a gabansa to irin wannan larura babu laifi idan ta faru mutum ya iya yin sallah a gaban liman kamar yadda shekul islam ibn taymiya ya bada fatawa a akai kamar yadda kuma malaman mazhabar malikiya akan haka suka ce amma sauran waɗansu mazhabin suna ganin duk yadda hali ya sai dai mutum ya koma baya amma ka'idar shari'a ne duk abin da aka wajarta maka idan larura ta zo tana bayar da dama ka iya yi a gaban liman idan ba wuri a bayansa wallahu a wannan mai tambaya yake cewa matsayi matan da ta yaji a gidan mijinta har shawon shekaru biyu ana ku a mataki dawa ya matsayi wannan wurin tana nan karkashin mijinta tunda ba sakin ce ba tana nan karkashin mijinta waɗansu mazajen kila ba su san wannan damar da suke da ita ba a musulunci ita dai mace ba ta iya sakin kanta duk yadda take da kangarewa in ba miji ne ce na saki ki ba kina nan a matsayin ki na matarsa kuma wannan abin da ke nuna wa ina jin akwai sakacin mahaifa a ciki da in tana da mahaifa ko wakilai na gari a ba ta yasa ba cewa an dawo da ita ji komawa wannan ba ba bane ba a gaskiya ma'ana ta samu daurin hindu su haka wakala wannan mai tambaya yake cewa shin akwai bambanci tsakanin tahajjud da kuma tarawih ya ake yin su a hakikanin gaskiya da tarawih da tahajjud da abu da ne ita da sallah ta dare da ake cikin wata ramadan wanda take da falalarta manzo Allah ce man qama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi kamar da ya tabbata cikin sahih bukhari dukkan wanda ya yamin laila cikin watan ramadan yana mai imani da Allah da neman lada za a gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa to ita kiyamun lailin a cikin watan ramadan yin ta cikin jam'i ya fi falala sama da mutum ya yi ta shi kadai kamar da hadisai suka nuna manzo Allah ya yi wa sahabbai sallah a cikin jam'i har so uku ya yi a daren 23 ya yi a daren 25 ya yi a daren 27 har an nomad ibn bashir ke cewa a daren ashirin da uku ya yi mana a farkon dare ya yi mana kai tun daga farko farkon dare har zuwa ɗaya bisa uku na dare a daren ashirin da biyar ya yi mana tun daga farkon dare har zuwa ga rabin dare amma a daren ashirin da bakwai kam ya tsawaita har sai da muka ji tsoron kar alfijir ke to bi mu yi shahur ba ma sallallahu alaihi wasallam saboda haka yin ta cikin jam'i yana da falala kuma yanzu a yi ta cikin jam'i yin ta a karshen dare ya fi falala idan an yi ta a farkon dare ba laifi a kai ba amma yin ta a karshen dare shine kamar idan an zo an yi sallar yi kowa ya tafi gida wanda zai barci ya yi wanda zai wani abu kafin sa ya yi idan aka dawo wajen karfe uku ko biyu aka yi to shi fi dacewa amma idan aka yi ta kuma bayan an gama sallar yi kuma ba laifi a kai ba Ah, wannan mai tambaya yake cewa akrama kallau ya matsayin ainihin kula da masallaci da taimaka wajen gina masallaci ko shimfiɗin masallaci da sauransu yake da Allah ja hankalin attajirai musamman da ke cikin garin goza a gaskiya wasu bangaren masallacin su fara rushewa ko kuma shimfiɗin sun tsufa da Allah dan ja hankalin su da ayoyi da hadisai ko za su agaza a ga ai samun shimfiɗa abinda manzo Allah ya bayyana cikin hadisin Bukhari man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna duka wanda ya gina masallaci don Allah to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna gina masallaci kuma na nufin ginin na nufin kuma gudanar da ginin don kare lalace bayan an riga an gina shi kuma san duk irin yadda aka yi gini aka kawata shi ya haka kyale shi ba tare da kula ba shekara da shekara biyu zai iya lalacewa zai iya tsagewa zai iya komai komai na iya faruwa da haka yana da kyau kula da masallatai da dan wa abinda masallaci ke bukata don ya isar da saƙon da ya kamata ya isar Allah ya ba mu ikon yin haka don aiki na mai falala wanda shedan zai rinka hana ka kullum shedan idan za ka yi aiki na gari zai rinka tsoratar da kai yana cewa za ka yi talauci ash ya yi dukkan alfakara wa ya bil fahsha wallahu ya yi masu maghfiratan min huwa fadla wallahu ali sai dan kullun yana firgitar da ku da talauci idan kun kashe kuɗin dan kojan ayyukan alkhairi talauci zai kama ku sannan yana umartan ku da alfasa ababen da ba su dace ba ko yana umartan ku da ruwa Allah ko yana muku alkawalin gafara sannan kuma da falla ta musamman daga wajensa ga dukkan mutumin da ya aiki na ihsani kuma ya tsarkake niyya domin sa don abin kunya ne ma a har sai an faɗakar da musulmai wai mu inganta masallatan mu ko mu gyara su ko mu samar da shimfiɗa a ciki ko kar mu da masallaci wannan abin kunya ne ganin nake mu wuce wannan matsayin matsayin da ya kamata ma mu ce kowane masallaci musamman in na juma'a ne yana da wani asusu na da'awa a yankin mu a cikin dangin mu ko tsakanin mu da su ba nisa ko waɗanda har yanzu ba musulmi bane suna buƙatar kiran su zuwa ga musulunci to ya kamata a ce masallacin nan yana da mota wancan masallacin yana da mota masallacin nan a duk karshen mako misali asabar da Ladi ko daga juma'a har zuwa litinin kwana biyu ko uku ana daukar nauyin waɗansu malamai da za su tafi mutum uku ko hudu ko biyar su je inda dan kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci su zauna tare da su ta hanyar irin wannan asusu na masallaci a gaskiya muna da sakaci sosai da sosai waɗanda suke haka ba su da yawa ya kamata a ce hakan ya karu don aiki ne na alkhairi aiki na lada shi yasa sai shi dan ya ta firgitar da kai cewa za ka yi talauci amma shi shine hakikanin abin da ya sa albarka a cikin rayuwarka ya kuma sa albarka a cikin dukiyarka Allah ba mu yi kunyi a kala mai wannan tambaya ke cewa ya sunna ta nuna idan liman ya yi jagoranci cikin sallah bayan idan wace irin addu'o'i ne ya kamata a yi liman ya jagoranci jama'a ko koya suna da ta nuna wasu suna kawo hujja da wani hadisi da aka rubuta nan a cikin littafin mai suna fi nuzhatil majalis akwai wani hadisi da ke nuna cewa shin ya halatta ne liman ya ringa jagorar mutane da addu'o'i bayan idan da sallah ko ko ya kyale su kowa ya addu'a na ga hadisin mai tsawo hadisin umar ya umar karka yi kaza kaza ya umar alaika bi salatul juma'a fa inna ta'dimu al qada ya umar kaza ya umar kaza hadisi ne da yifi bayar da asali wato yana da kyau mu rinka tace hadisai ingantattu da waɗanda ba su inganta ba malamai hadisi sun riga sun kammala aiki lokacin da waɗansu suka ji gigiro hadisan karya suna jingina manzon Allah don su rosa musulunci ɗaya daga cikin ya ce kyalin su ta ishi lahal jihabiza za a samu zuzura ta malamai da su su ware hadisai masu kyau da marasa kyau don su yi wa al'umma nasiha a gane abin da ya kamata a bauta Allah da shi da wanda bai kamata a bauta Allah da shi ba da haka malamai suka yi wallafa wallafa irin su ibn al-jawzi cikin littafin sa al-mawdu'at wanda ya tara hadisai na karya da akaiwa wa manzo Allah irin su imam suyuti irin su wane ne shi na da tafai masu tarin yawa da haka ya kamata dai mutum yana da yadda zai tace hadisai ba duk abin da aka ce manzo Allah bane ya ce zaka ce ya ce da akwai hadisan da karya aka yi masa waɗansu kuma suna nan sai ce dan ya ruɗe su ce a ah, to ai dan ka ce an yi yanzu a cikin hadisin manzo Allah hadda da'ifi ko wani malami haka ya taɓa ce mana wata rana yanzu ku maganar ku ba ya bace sai maganar manzo Allah ce ya kaga wannan fa idan ya faɗa a wurin jahilai ta su ha ku haka ne fa ba na yanzu maganar manzo Allah ce ya to idan ka yarda da wannan matsalar da za ta faru shi ne za ka je ka samu waɗansu hadisan da kai kanka sai ka ce da'ife ne ko ko ne ba ku hadisin da maza Allah ke cewa ku kyale da bakakken fata ba su da kirki in sun koshi su yi zina in sun ji yunwa su yi sata ya inganta wani da jin wani hadisin ka san irin yan nasunan listin ne ne cikin laraba ko wani kiro shi da yi zaki bakakken fata yace wata bakakken fata wa maza Allah ce haka halin su suke a duniya in sun koshi su yi zina in kuma sun ji yunwa su yi sata to kai kuma ka ce ba hadisi da ibi da hadisi yin gatattu ne kowanne ba za Allah ya faɗa daidai kaga ai wannan abin nan ne da wani hadisi da ƙarya wai da aka ce wai da Allah ya so ya halitta kansa sifo ta magana to sai ya halicci wani doki to sai dai ke ya fita a guje da ya fita a guje kuma ya gudu ya gudu ya gata sai ya hada gobe to daga cikin wannan gumin sai ya halarci kansa kaga na yi daga ba hauka ne kawai kuma a ce manzan Allah ya ce to duk waɗannan waɗansu makiya Allah makiya manzan Allah ne don su kawo wa mutane rudin kwakwalwa su samu jahilai su jasu shine suka kiro irin wannan hadisai na karya yasa imam asyuti ya magana akan su manufofinsa daban-daban akwai da suka kikiro addini suka kikiro hadisan karya don su ɓata addini akwai wanda suka kikiro hadisan karya ga masu mulki in su gama mulki yana da wata ɗabi'a ko waɗansu halaye sai su kawo wani hadisi goyi bayan wannan halin don su ƙara samun shiga wajen shi akwai wanda suka kikiro hadisi kuma wanda ba maganar manzan Allah ba ce wani mai